insha Allah ka samu alheri fiye da yadda kake zato a hakika kai Allah zai zai yi ga maka taka alhamdulillah domin yadda kake taimakon jama'a to Allah da kwa ba za ka ga ba za ka ga hawa kuma Allah ya sai albarka amin Allah ya arziki amin Allah ya ji kan mahaifa amin kuma bayan ka Allah ya buɗa ta ita amin eh domin ni addu'a da zan yi kenan kawai wallahi wannan haka yake amin eh. na gode kawai ne har yanzu baka gama ba wallahi kin san riga da nake zuwa juma'a da ita ne yanzu nake zancen zuci na me fa game da eh, zarafin nan na lado Akwai shekara da shekaru shiru ba mu ba labari wannan tashin hankali ya yawa duk iya tunanina kullum a tunanin ina lado ina lado ya shiga cikin a wani hali yake ana cikin rayuwar ba a rayuwar a wani hali yake sai Allah kullum dai ni roƙo na da nake ko sujada ne roƙon Allah nake ko ba haka ba Allah idan ka kaddar lado yana da rai Allah ka sa kafin na mutum hadu da lado don warware masa abin da ya faru kin san fa boye man ne ban bayyana ma fa wannan shedanin ne fa ko wannan fituna ba fa ban bayyana masa komai ba burgar nayi da haka babban buri na Allah ya raya ni ibar na lokacin har ya kai mu lokacin da zai haɗa din da lado to malam tsakaninka da lado haka gaya mun ai sai dai in gaya wani a kin ga tun fa zamanin bature yana gyada muke tare da lado tun zamanin bature yana gyada ina gaggare to yanzu malam birnin nan da kake zuwa kaɗan dudduba man ko za ka gan shi gani ai ba ne ba ƙaramin guri ba ne da za a ce kowa san kowa kamar nan kankara ta bu don ni barin gaya miki wanda yake gabas bai san abin da na kudu yake ciki ba ma kin ga kusa da shi kenan wannan wani gurin ma sai wani abu faru ba wani bai ma san ana yin wani abu ai bin ina ciko wata isa abin nan a gaji dan ina zuwa kai kai amma na san ina zan dosa sai ban gama bulbitu ta kaba abin ni din nan iyakar da na je iyakar da zan kai masu siyar rogo da gwazon nan sai mai siyan harawan nan sai ah, roƙon eh, eh, Allah muke Allah Ubangiji sai wata rana in gan shi da rana ma bayani ba haka ba Allah bayyana shi amin na bayyana to maza ita ma wannan ba Allah an sai addu'a Allah ji kan lare an tamka sa lare to da kirki ga ibada ibada fara a bakin nan warkan kullum na haka ba wani aisha shi ne tafiya ganin gidan ne na ga kina ta shirye-shirye dai har yanzu shiru wallahi ajiya sauran sati biyu sati biyu gaba shirye-shirye da shiru

muna kan hanya ai ko riga kun gama gaba ki ita me ake jira yanzu to alhamdulillah ya gari game da zancen masu gidan nan ne ka gani yau shekara da shekaru suna ɗaukar ɗawainiyar tun kana ciki har yau ba su gajiya da mu ba saboda haka ba abin da za mu ce musu sai dai ubangiji allah isa ka musu da alherinsa amin sun mu amin game da zancen ku da naja'atu kwanaki nan fa na ga alamun wasu take-take tsakaninka da ita me ake ciki in ka san da wasa a cikin al'amarinka tun wuri ka ɗauki hannunka daga ciki a gaskiya umma ni kaina na fuskanci take-takenta sai na dinga ɗara ɗara da ita daga baya na zife karfafa min gwiwar akan ka in ji tsoron komai to magaji na tsakaninka da Allah kana santa tsakanina da Allah ina santa to ubangiji Allah ya sanya alherinsa amin sun ma'ani amin sun ma'ani Allah ya bar zumunci amin sun ma'ani in je in shirya koma asibiti to Allah ya taimaka amin Allah ya ma albarka amin kiɗan min gauzi murari na begena a soyayya ki ji kaina ruwan kifa ya sha kaina tsundumu fice turaina a kan ki rami a soyayya kika juyan baya fi sa'ar mata ki bubu su algaita na taka rawa mai tsafta cutan da nake ce da fahimta zargin ta na shan kamshi budurwa ta sha kamshi kauna ki dole na sashi farki su mara kaushi mai kyau ga tarbiyya rashin ki fatila sun yi in yi kuka ji na yi baiko baiko na so na yi sako kacin ta baki ta sako kika nuna yardar ki godiya na keke nunan ƙauna wani iri ko ko kayo cin zali a soyayya ka bi gauyi da yayi hani ainin da nunin sanda kake a fili ina so in nuna masa cewa ni ba kanwar lasa ba ce mutumin da ya gama da ɗan uwansa ma bare wani banza da ni yake magana wa alaikum salam alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum alaikum masha Allah ai bayan na koma gida sai na tarar da sun wucewa kana neman eh dama akan magana bidan nan ne da ka sayar min na koma ofis sai na tarar da sammaci ni ma dawowa ta gida na tarar da shin wannan yaro shehu ya kuke ne eh wato dan dan wana ne kuma Allah ya masa rasuwa don tun yaron yana ciki shekara 24 kenan da suka wuce to iyaye aka yi gadon sai shiga hannunka wato da rasuwar tsohon mu sai aka bar kayan haji a wajen kanin mahaifin a hannu sai gida to daga baya suka dawo hannu yanzu shi kanin baban naku yana da rai ƙwarai da gaske na ma ji shi shehun mm. yana gaya wa abokinsa zai raka shi ƙauyen don ya gaya wa shi kanin baban nan abin da ake ciki to ba komai je ka sai jibi ka dawo to madalla a huta lafiya madalla huta lafiya madalla tafiya dai yayi amma dawowa ina musu ina so a je a yi min bincike akan wannan yaro da yake so ya kama cikas da magana gida kuma a yi abin da ya dace a yi lillahi wa inna ilahi raji'una yanzu wannan yaro dume abin da yake nan yanzu to me kuke so da ni yan nan abin da muke bukata da kai shine ka daure ka je kotu ka ba mu shaida duk lokacin da bukatar haka ta taso to wannan ai ni shaida a na wannan ai ya zama tilas ko dan in fita daga zargin jama'a ma ai na je in ba da shaidan nan zargi kuma ban gani baka ji surutun da ake a garin nan ba kowa surutu yake akan tsarin maka baba akwai wasu 'yan tambayoyi da nake son na yi maka wanda na san ko da an je kotun ma irin tambayoyin da za a yi maka kenan in Allah da duk abin da kika tambaye wanda na sani zan faɗe shi to baban gandu in ka gaya ma tambayoyin nan za mu kwana a nan in gari ya ware safi za mu tafi birni tare da ita ya yi daidai yanzu ita ta shigan wajen matar taka ta kwana kai kuma ka tafi can wajen sai ku ka kwana da safe ya ka zo ku tafi tare Allah ke Allah Şimdi Yeah. Chicago. Kyan da kake sha ta fara juyar ma da hankali kaddara ce dai ta kawo shi ba. ya ma ce sunansa sunansa inspector nasi asiri headquarters ke yanzu shi barin motar yana hannun su kenan eh tabbas yana hannun su abinda nake so da ku yanzu ku tafi gidan gona ta karkara ku zama ku a can har sai magana ta mutu kun ji ga wannan ku kuma samu abin batarwa maza ku tafi lado lado lado ana kaina lado ana addu'a ta tace alhamdulillah addu'a ta ta ci nace in Allah ya yarda matsawar ina da rai sai na gala da Allah sarki in Allah ya yarda matsawar ina da rai sai na gala da sarki duka sanu lado lado ayyo Allah lado <laughs> Allah na gode maka kullun kai nake tunani buri na addu'a yi nake a tsaye a tafayi nake a gona yi nake ran nan ina saman rambo nace oh Allah da mulki yake Allah din Allah Allah Allah ka san gala do kafin mutu to yau gashi Allah ya nuna mun kai ina gode Allah sai ka ka birni dama harawa na kawo gurin wani wani malam lawali da yake yake san harawa eh, wa yanzu zamani kawai yana nema eh damal male ai sai an shigo birni lado sai ka shigo birni a ah, ai kai na ka shigo akai akai kuwa kwana goma kwana sati biyu haka da kai ke shigo akai akai a kawo harawa wani lokacin kuma dankali ko gwaza Allah ni iko to akwai dama muhimman maganganu da na damu da ni in ganka dan mu tattauna a kai Allah dai ya ji kallare ya mata da amin Allah ya sa ta huta amma akwai muhimman maganganu da nake son ga ba kuma mu je dai ka ban ba. to to eh, na zo ne da eh, ah, sarki mala ah, ah, Allah ya na ya suke kan zaka zama imam kashe zaka fada zaka fada ko eh wallahi shike kai kai na wayo wayo yawa kawara mun gusa mun banza mutum wafi tun kuma kana mutum ka wallahi na magana wallahi kai kai fuje fuje Allah ya to kaji abin da wanda ya faru da ke zahiri ni ban san amma dai na ji na kuma gani duk irin abin da suke faɗa kunni na shi sa ka jina ce lalle lalle ka baro garin lalle lalle ka baro garin saboda ba mu sani tunda Allah ya tsira da kai ka kuma wannan bayo Allah Allah ya ji Allah rai Allah ya mata gafara wato wato wallahi ni dai ban san wanda zai iya aikata wannan al'amari ba ka san a ƙauyen da muke tare da kai ban da wani abokin jayayya kai kanka ka sani amma ni wanda nake zargi cewa zai iya aikata wannan al'amari babu irin kanina tanko tanko eh, wallahi ko ina jin shine zai iya aikata wannan al'amari domin dama mun sha gogawa da shi a kan ma magana gidan da nake ciki wallahi ya zo shi so yake in tashi dan ya haɗe wai zai babban gidan gona a nan wajen ka ko gaya min wannan eh, zai ce a gaban na dai aka yi ya zo kana da abin da za ka yi kai akwai hukuma ta kwata maka ko ka zo ka karɓa da karfin siya Allah ya sauke kamar kamar zai buge ni wallahi tallahi ma in ka shi na wannan zamani me za a yi dan uwanka dan uwa wannan mutane ina suke so mu zama ne wallahi matan nan da kace man tafi dole na tafi saboda yarinyar nan da ciki ta ta mutu cikin wutan nan da da ciki wallahi ina wallahi ba za mu ga abu da kuma ana bare ta zuce karbi a cikin halin rayuwa ka zo wallahi da ita nake kwana da ita nake kwana da abinci a ranar kenan wallahi kuwa yanzu nake ta zan je tashe ka kai sallah ni na yi tunanin na tashi na dan wanke jiki na ma yi sallah to so nake da dan eh to da kuma akwai ma magana da nake so mu yi da kai to da na ce na shiga cikin na same ka sai mai magana a yanzu mutum a cikin gidansa magana nan nan ba sai ai bare kuwa yau na sani ana san ta tuna gidan ta wuce ta gogi eh, eh to kila yau ta yi ta shafan ba ko Allah <laughs> to na iya zama kuku a ai to ka zauna a karamin kujera kuma eh. to wani ya ga kin san bismillah ya Allah dama maganar mm, magaji ne da naja'atu to to yaran dai ka gani suna son junansu to da aka gaya wa ita umma sai ta ce ai bai kamata ba saboda su suna ga yadda suka zo gidan nan kama a yaran gida ne ya za a yi a ce ɗanta ya ce yana son yar masu gida yawwa shi ne sai ni kuma sai na ji na ce to ai wannan ba wani abu ba ne mm. Na ga duk ɗaya ne tun da an riga an zama ɗaya da su ko ba haka ba ba wani abin da za a ce dan menene dan suna yaran gida ba za su abin tunda gashi sun taru sun zama ɗaya duka har da magaji to alhamdulillah gaskiya na ji daɗi ke da yadda kuka yi ta nan kuma abin da ke gaya mata ke kwarai da gaske wani wani abu ne mai sauki ai a ah, to ai mu wannan wani abu ne ma na farin ciki wanda ya same mu eh. ki kula da yadda nazifa ba suke da shi da magaji kwarai da gaske ji yadda suka taso suka shaku kullum suke tare hmm? ji kuma da nazifi ya magaji yake yin aikinsa kwarai da gaske ba ki taɓa jin kansa tsakaninsa da wani ba a ah, to hmm? wannan ai wani abu ne na farin ciki alhamdulillah gaskiya na ji daɗin wani al'amarin da kaga da yadda yake aikin nan nashi dama menene ake nema binciken da ake nema dai shi din ne dai a samu dai mutum na gari yana aiki da komai shine kuma gashi yana aikin sa yadda ya kamata to gaskiya na ji daɗin wani al'amarin eh. ni wannan babu wani abu insha Allah duk abin da aka shirya kawai dai a sanar da ni to kuma dama ka gani shi um, nazifi hmm. shi ma kaga sai a haɗa kenan duka a yi auren da nazifi da nazifi eh shi ma ai ya samu yarinyar da yake so to ko aisha take ne eh, aisha yau aisha so ki kina da ji ashiru shi ta fa ita to Aisha. ina ne ku zo zama tunye ne eh, tana makaranta ne ka sani kuma sun kusa fara jaraba ne shi sa ke dan jima yanzu Allah Allah shi zan tafi ne biyu na da daddare in ta dawo to jima na biki samu sako na bane da na bata da Allah kai hakuri na samu wala lokacin da ka zo rana nan shi yasa gaskiya na ji daɗin wannan bayanin gaba ɗayan sa yanzu abin da duk kuka shirya ne dai ku sanar ta ba wani abu insha Allah to kaga sai a hada ai kaga an huta daban-daban din wannan ko Allah shige mana gaba to amin amin yanzu da wuta kawo ki ne ko kuwa a tasi ne zo magaji bari mu je ko dan mu da ku ta ku da sai na ba sai mu san поразили для тебя. Для меня... uwa jama'ar gari ga wata albishir amma kafin nan an ci idan ana jira duk da gani ake yi kuma in an kai dubu a dandali mai nagarta shi shine abokin haka kaɗai kakan yi zaɓe a filin zaɓe son in haka ƙyalla ta ga son ran naka ta haka muke wa jama'a albishir hiv enterprise shi ne da ake masa laƙabi da daula ta fina-finai ƙare kallon ka nau'i nau'i da biri da kama da kan fina-finai na wasannin hausa indian fans nigerian fans chinese fans american film da dangin su ba mu tsaya nan ba muna sai da ingantattun video cd da kuma audio cd a farashi mai rangwame na gari na kowa ne haka yake don koda da na auna na auna sai na ta cewa kowa namu ne don haka mu ma mun cancanci a kira mu na gari ko idan aka yi la'akari da irin turere yadda ake wajen sansar ka za ka samu a fahimce mu duk da harka ta turere ne ba za ta samu mu shiga da har mu kasa ba ka hakkin ka ta fuskar cinikayya da kasa kafar ka a da sauran harka irin ta sani a hannun makiyayi bi a sai inda ne cinikin mai da mu ya lailaya mu jiya ba don tsoro ba sai don an ce annabin ka ne musamman ma baƙo na mutunci mai rafi da hajar arziki wata ɗauki dan zaƙi kai ta taku zuwa babban gawo a harkar kasa kasai hiv enterprise ke lamba hudu titi sabo bakin zoro daura da gidan bello mai sama tare ni kano kaga haka ta tarayya ta lallashi baƙin gini ko ƙyama sannan shimfiɗar fuska ita ke maka lale marhaban sai ka zo. ba bari an ajiye roba ke na ja saura ashirin ma mu sa ah, wallahi Allah ya ba kawai dai shawagin muka duk fita da kayi cin sai Allah ya ba cikin wancan bane mai inda ba ta bane a ah, hawa to nan ya ba ya shi ci mutane ci mu samu a ah, yanzu ɗinku kowa zan bashi kuma ta kuma da baya kowa ya kama annabi daya matsayar kowa ko kuma matsayar ku sai ku daya kamar yadda na ga muku kun ga jan dogaye ya kasance suna daga baya yan gajijiyar gajijiyar su kuma su dan yi gaba gaba matan ma yawa dan ka rabu da haka nan malam lilo ya kuma daya da kanan eh. Assalamu alaikum. Amma wa alaikum salam. Ranku da aiki. Sanun ku. Ranku da aiki. Na gaji. An zo lafiya. Sanun ku. Sanun ku da aiki. Lafiya. Sanun ku da aiki. Na gaji. Lafiya. Zada Allah mota ce ta tsaya mana a hanya tana overheat. Kuma shine muke neman ruwa ko Allah zai samu samu wannan. Eh to ba matsala. Dama akwai wa'anda suke kawo mana ruwa. amma ba su ƙara so ba amma na sai yanzu za su zo. To ai sai mu je jira. Ah to da muna dan wani dan training ne na shagalin bikin da da muka saba yi to mu da ku yi aida da sai ku haɗu muwa mu dan rausayar ku gaba da <laughs> to mu da bamu iya rawa ba ma shiga rawa ku ta masana ai karka ji komai waɗannan ma da gani gaba ɗin su babu wanda ya iya to amma a matsayin ni Allah ubangiji ya bani basirar abin ina nuna musu yadda suke yi kuma za ku iya shiga gaba ɗaya a yi tare da kuɗin duk zan nuna muku wannan to za ku iya za mu iya mun yana zai Ah, alhamdulillah tunda kun ga su ma sun canja kaya kan aikin na to kuma ya kamata dan canja kayan ku ku saka irin kayayyakin da suka saka dan za ku samu za ku samu watayawa a ah, lilo Allah dauki mazan ka kai su canja kaya to ka karama dauki mazan ki kuma ki zo mana yawa sai ku dan yi sauri ko yawa ku kuma sai ku shiga tsari kafin su dawo kowa ya kasance ya san abin da zai ko kuwa mai miki kauna da babu alfi shi korin ko cikin wuya ساكر ثاني كالمؤمن كون سوسن ce fitila mai hazikata shashin soyayi fallikata ina da ce ki mini falli falli mai ta da hankali सुमन सुमन चंदर दादा हयानिया ये किटनानी डरे डराना रैना तुझे हनिया hayakin zaka fere mai mai gida da fere ka kabewa ina ma abota kallon shirye-shiryen kamfanin sarauniya ga wani shiri na musamman mai taken sharhi sharhi shiri ne da aka nuna yadda aka aiwatar da fina-finan allura da zare zarge da kuma fin din sabon karni wato sangaya sharhi zai nuna mana irin matsaloli da kuma nasarori da aka samu wajen aiwatar da waɗannan fina-finai kana akwai hira da aka yi da 'yan wasa wai da gaske ne Nuhu zai auri fati muhammad amsar wannan tambaya tana cikin shirin sharhi sharhi sarauniya fins kano yara Allah masu kiwon kaji zuwa ta tabaru <laughs> Allah ya <laughs> wanda dukka za ta yi kwai goma sha biyu bitalmali tana da guda bakwai bandiri wani kokan ka dan ne daga in kake yi ai tsagwatin da ka aje su zaka kamar saki zaka sama sai ka haka da hannu to a ga da shi ko haka da hannu zai haka

shi ba karuwa ruwa bai kai eh, haka ne wannan shashan ne ba a abinci ba ruwa ina zuwa ba ka har wannan shirya abin al'ajabi wato abin mamakin duk tsawon shekarun nan da aka yi ga baki ga hanci sai Allah ya saka hijabin ikon sa tsakanin ifa wannan hanci abin mamaki ka kuma babban abin mamaki ba wannan yaran ko ina ya gani baba baba yake kira Allahu akbar wannan ai shauki ne na jinin halacci inna lillahi Allah ina ganin tunda haka ta kasance sai duk gaba ɗayan mu kwantar da hankalinmu mu je mu sallar da asar tukuna sannan mu zo yadda za yi lalacewa a wannan haka ne ya fi kashi ta tarbiyya kuma ba wani abu wallahi kuwa kuma iyayen ma aida ya kamata su ma su rika taimakawa kuma ba haka ba kwarai kuwa ina sauri amin alhaji tanko malam gaba lafiya alhaji ai dan uwan nan nani nake gaya maka wa wanda ya sani a cikin wannan wahala wannan alhaji tanko shi ba to ai wannan hmm. rikicin da yake kansa wannan zai bai shi a garin nan ba wannan ma fa akan wata magarkashiya da suka shirya kuma shi wannan dalajan ku shine akan abun shi da wani abokin sa alhaji a wani jinkazumi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rigimar da ake yanzu akan gidan giya ne ya je ya sun je sun sabu guri kawai su ala dole sai sun yi gidan giya a wajen rikicin fada kike na ba ai ba shi da kirki wannan nan wannan da kake gani wato duk kai um, nazifi bakaji ku zo sannan saka daga kanki alaita ka gan shi eh. shi ne dan uwan malam garba shi ne wanda ya sa shi a dukkan wannan rikicin dan uwanka ne baba eh dan uwana ne shi kawunka ne ba yanzu duk halin da ake ciki shine wanda ya haddasa wannan abin wallahi ku shine magaji magaji ba da zibi takardar nan da zibi abin da nake so da kai duk yanda za a yi a bisa wannan aikin naku kai yi kokari ka ga cewa ka yi duk abin da ya dace domin kwato malam garba yancinsa wajen wannan mutum ba mawa ba wannan aiki ne ja amma insha Allah tun da an gano wannan mutum ni kuma zan yi iya binciken da zan yi ga cewa an kamo shi kuma an gurfanar da shi a gaban shari'a alhamdulillah insha Allah na taimaka ce maka alhamdulillah da zibi duk kasancewa da aikin nan yake ja duk yanda za a yi lalle kai kokari ga cewa ka samu yadda za ka kwato masa yancinsa shi wannan alaitanku ya fi karfin hukuma ne ko kuma shari'a to a yi kawai ba ne ba ne ka wuta to ba kuma ai a yau ba ta kaje karɓar ta da gashi ta ce ba mm. yanzu wannan zai san ni dama na san akwai hannun wani babban mai faɗa aji a cikin wannan lamarin yanzu kaga shi kenan sai mu ƙara shigar da wata ƙarar a kan ta da ni <laughs> ta'adin mata ma yake ne ko ɓarnar mota <laughs> barin mota ne eh shi din in ce da yana hannun ku ko kwarai da gaske kuwa a sai da alhaji ma ya koyi shi a bada bidan shi barin mota din barin mota ya ce baya so inspector nasir dan bai sai ya ce baya so ai cewa idan aka bada bidan nasa alhajin sai ya sa an kashe shi ah, ka ce mun samu reliable witness kenan ah, wallahi kuwa kuma wallahi a shirye ki ba cikakken haɗin kai ciki kuma ba za mu samu a wato wata matsala wajen bayyana gaskiyar mu a kotu a ko kaɗan kuwa to to ni zan koma ofis saboda su ne in so ne ya samu director of public ni na kusa wallahi wallahi ji ah, wa mara zuwa har So mu kawo mugun na wallahi wallahi sai ku tashi mu je mu ci abinci ko dan na so dawo shigar da karan nan alhaji tanko ya shiga dan ma su ne ai kai yau barista mati wallahi wani yaro ne shi ladataccen yaro walin shaki to shi dakta magaji kawai na ga san maci ya kai karana yana neman haƙƙin a kan fili gidansu wai gado gata duba har ba sani mhm. ai bayan gado ma mm. yana zargin cewa kan kishe masu iyayensa rayuwata rayuwa ta ni ban taba sanin ma wani dakta magaji ba wallahi ni ban san shi ba alhaji wannan ina ganin ba zai wuce sharin makiya ba abin da ke so da kai shi ne ka bani dubu ashirin da biyar ka bani naira dubu ashirin da biyar Allah ya yarda zan yi ƙoƙarin shigar da kanta affidavit domin nemi hakkinka akan dakta magaji da mata masu ba wannan ai ba wani abu ne barista duk abin da ya kamata a yi a ji a yi ka zo ka karɓi kuɗi a gida nawa ne ni zan ba wannan shegantaka ne ai ni za a wa shegantaka a garin da sarki lare wato wani abu da yake ban mamaki shi ne duk tsawon shekarun nan da baki tunanin ya sake yin aure ba ai lado tun ba rabuwata da kai kwata-kwata sai na jini ɗa namiji ma gaba ɗaya ya fita daga zuciya ba na sha'awarsa sam-sam balle kuma ga wannan yaro Allah sarki ikon Allah lado kai ma ai gashi nan na ɗauka ma ni da na tashi ganin ka zan ganka da kishiya ina ina larai ai na sha kokarin in yi din da Allah bai yi ba wato ni ma eh. duk lokacin da bazawari ya zo mu hmm. kwata kwata sai in gaba man kai din ba dai Allah sarki ai ni bai ganki da tunanin ki sun hana ni aure wallahi assalamu alaikum alaikum assalam baba ina yinin ku na gajiya na lafiya a aiki alhamdulillah Allah ya tsare amin Allah ya tsare amin zan je daura sanwan miya to ka zauna ta ta na bismillah aiki da lafiya ku aiki alhamdulillah madalla baba na sa nazifi ya shigar da kara a kotu a dangane da gadanka da kuma kashe ku da tanko ya yi wannan ka kyauta ya yi daidai domin yadda alhaji bello ya rike mu alhamdulillah ni babu abin da zan ce musu sai sai godiya kuma ina fatan yadda suka rike mu da hannu biyu kai ma za ka rike su hannu biyu ko bayan ranmu domin ga dan uwa wanda muka ciki daya ya ta san halaka ni da iyalina amma ga wanda yake bare ya rike mu da hannu biyu to wannan abin da nake umarta ka da kuma nake horar ka da shi kenan ka ji ko ba wannan ma ai ba sai ka faɗa ba musamman ma ga naja'atu ta kafe kai da fata ni take so to ka gani baka ji ma don haka ni kai na ba abin da zan ce sai dai Allah ya shi albarka kuma wannan yarinya Allah daidaita tsakanin ku da ita domin yarinya ce mai tarbiya eh wannan yayi daidai yayi daidai baba ni zan koma asibiti dan akwai wani mara lafiya da nake so shikenan Allah kiyaye a tashi lafiya amin dan Allah kare amin Allah kare mai gabatar da kara ya kammala bayaninsa yanzu kuma sai lauyan mai kara ya bayar da nasa jawabin thank you my lord my lord ina son tabbatarwa da kotu cewa um, mai gabatar da kara ya kammala bayaninsa yanzu kuma sai lauyan mai kara ya bayar da nasa jawabin Thank you, my lord. My lord, ina so in tabbatar da kotu cewa wannan mutumi da ake zargi da wannan laifi ya fi ƙarfin a kira shi hatsari annoba ne shi ga al'umma. Ina da ja mai shari'a. A ah, lagana zafi ka daidaita jawabinka. Thank you, my lord. wato magana da nake nufi ba wani abu bane illa dai ina so in tabbatar da kotu cewa wanda ake zargi da wannan laifi wato alhaji tanko na farko mace amana ne na biyu barawo ne na uku dan ta'adda ne shi wanda bai dauki ran dan adam a bakin komai ba saboda haka my lord ina roƙon kotu ta yanke mishi hukuncin daurin rai da rai saura lauyan wanda ake kara ya tashi ya yi jawabinsa thank you my lord ina fatan kotu za ta saki wanda ake zargi akan wannan kara saboda dalilai uku na farko dai alhaji tanko wanda ake kara mutum ne mai bin ka'idoji a wannan kasa ko ya san da haka na biyu alhaji tanko mutum ne wanda ake girmamawa a cikin wannan gari malad na uku kuma ina kyautata cewa shi dr magaji da yake kara alhaji tanko abokan hamayyar kasuwancinsa ne suka yi hayasa domin ya bata masa suna ya malad ina da jawabi my lord a barista nazifi faɗi jawabinka thank you my lord kamar yadda abokin aiki na mai ɗimbin sani yake cewa hayar wa'anda nake wakilta aka yi ina so kotu ta bani izini domin in kira wa'anda nake wakilta su tabbatar da hujjarsu a barista nazifi kotu ta baka dama thank you my lord ina so dr magaji ya fito ina so ka bayyana wa kotu sunanka sunana dr magaji me sunan kuma mahaifinka sunan mahaifina malam ladu me ce ce ka? sana'a ta aikin likita a ina kake zaune ina zaune a unguwar dambazau gida mai namba uku um, me sunan mahaifiyarka sunan mahaifiyata larai kimanin shekarunka nawa da haihuwa shekara ashirin da shida me tsakaninka da wannan mutumi da ake kara ina ƙararsa ne domin ya nemi halaka iyayena don cinye musu gadon da mahaifansu suka suka bar musu kana da shira da ya tabbatar da haka kwarai da gaske to abin da ke so da kai ka koma ka zauna duk lokacin da kotu take bukatar shaidar za a kira ka kai bayani yanzu mutum da za kira na biyu malam shi bismillah ina so ka ga gayawa kotu sunanka na malam shehu me sunan mahaifinka sunan mahaifina malam abubakar mecece sana'arka na gama makaranta yanzu bautawa ƙasa nake kimanin shekara nawa yanzu da haifaka shekaru na ashirin da biyar me tsakaninka da wannan mutumi da ake zargi tsakanina da wanda ake zargi ya yi ƙoƙarin hallaka ni a yayin da na je ƙauye gun kakana dangane da gona ta gidana na gado da wan babana yake neman ya sayan masa da kansa yana ne hallaka ka a ya turo yaransa ne domin su hallaka ni kana da shaida za su iya nuna haka eh ina da shaida inspector nasu ne shaida ta a yadda suke ƙoƙarin su hallaka mu suke ƙoƙarin hallaka ku kai dawa yi ni da barista binta to na gode je ka zauna my lord ina so ku ta bani izini in kira inspector nasir domin ya tabbatar da shaidarsa a barista nazifi kotu ta baka dama thank you my lord inspector nasir bismillah inspector nasir za ka iya tabbatarwa da kotu gaskiyar maganar da malam shehu abubakari eh, ni ne na kwace su a hannun yan ta'adda a lokacin da suke so su kashe shi malam shehu da ah, barista binta a lokacin da suka je kauyen za ka iya ba da shaida akwai babban yaransa wanda ya shigo ya jagoranci ta'addancin kuma zan iya kawo shi don kota a kawo shi na gode za ka iya komawa ka zama my lord ina so ku ta bani izini in kira barista binta domin ta bada tasu shaida Ah, barista na zafi kotu ta baka izini thank you my lord barista binta bismillah barista binta ya ka zo kotu ba hula my lord saboda arin gaman da muka yi da 'yan ta'adda kuma a lokacin na samu 'yan ciwuka a jikina yanzu ma daga asibiti nake shi yasa ban samu damar na ji na ɗebo kayayyaki na ba barista na zai fi ci gaba thank you my lord a ah, barista binta da gaske ne bayanin da malam shehu abubakar yayi akan cewa kun haɗa 'yan ta'adda da alhaji tanko ya aiko babu shakka an yi haka kuma ba wai bane na gode za ki iya komawa ki zauna my lord gashi dai yanzu mun fara samun somin makarin wannan shari'a da muke amma kuma lokaci ya ƙure saboda haka ina roƙon wannan kotu mai adalci da ta ɗaga wannan shari'a sai sati mai zuwa saboda mu samu dama mu hahaɗa duk wata shaida da ya kamata mu hahaɗa thank you my lord ah, kotu ta ɗaga zamanta kan wannan shari'a har sai bayan mako guda kuma za a ci gaba da tsarewa yadda ake tuhuma da laifi a gidan wakafi a na tsawon mako guda ɗin kana ji na da kyau ina jin ka daga kan ɓarin mota, a duk wanda ka san zai ba da shaida a kaina ka je ka aiwatar da aikin ba na so kuma a samu kuskure akan wannan harkar kana ji na ko an gama mai gida kuma ka tabbatar babu kuskure a wannan aiki ka ji komai maza hanzarta ka je ka aiwatar da aikin okay. ina ganin ko da ta kashe taka za su iya musawa ina ganin zai fi kyau a samu wani in ya so shi sai ya da shaidar ba ka taɓa gaya min cewa malam bala ya ji da kunnansa cewa an ce duk wanda ya fito daga gidan nan a karshe ba eh hakika bala ya gaya mu kuma shi a gaban idanunsa ma aka wa aikata wani abu sannan ni kuma ba na ma zargin kowa da aikata wani abu in ba da kanina tanko ba ah, wane ne kuma bala wani aminin babana ne a can ƙauyen to amma ai baba abu ya zo da sauƙi in dai za mu samu malam bala ɗin ai ina ganin za mu samu hanyar da za mu dabaibaye alhaji tanko da zargin laifin yanzu a ina za mu iya samun malam bala eh ni zan je ƙauyen in yaso sai in samu shi bala in masa bayani in yaso sai mu tare da shi to ya kamata ka hanzarta yau ko gobe kaga sai ka godi ka je ko shikenan babu damuwa mu je mu sallah ko lokacin sallah yayi Allah ya taimaka ƴaƴan su Allah ya taimaka amin wannan ta da hankali lafiya kai mu za ka tambaya ma wai lafiya kai jikin sai gaya mana yaran alhaji tanko ni na san shine zai wannan harba bara mu je asibiti a ce maka alshashin na direba da Allah sauri gyara babba masu ciki kuma da ciki ciki eh kake kika haifi Dr. Magaji? Kwarai da gaske ni ce na haife shi ni ce mahaifiyarsa ta jini. na Ko za ki iya kotu bayanin dangantakar Alhaji Tanko da mijin Kilado? Eh to, dangantakar su dai ba wata aba ce mai kyau ba. Saboda me kika ce ba mai kyau ba ce? Saboda ko da yaushe shi Alhaji Tanko ya zo ƙauye yakan nemi mai gidana Lado ya sayar mishi da gonakinsa don ya gina gidan gona. Kin ji hakan ne ko ko gaya miki akai? Eh. idan kuma gaya miki aka yi to waya gaya miki na ji haka da kunne na kuma mai gida na ya gaya mini malama larai na mai gidan naki ai mai gidan naki an ce ya rasu ko za ki da wani rayuwa eh to a gurin ku ne mijina ya mutu amma kuma a gurin Allah da ni na san mijina yana nan da ransa alquran ƙarya kike ya mutu tun a gobara alhaji tanko kar ka sake magana kotu bata baka dama ba tuba yake min shari'a kamar da kika ce bai mutu ba ta yaya aka yi bai mutu ba eh to kamar yadda na faɗa wa kotu ne su in barci ta kama gidanmu iya na keɗa Allah ya zo wuce lokacin da su yaran alhajjitan ku suka sa wutan nan ya zo fitar da ni cikin ikon Allah kuma zan rayu na malama ta yaya kika san cewa yaran alhajjitan ku ne suka sa wuta eh to mai gidana ne ya gaya mini mai gidan na kenan yana yana nan a waje yana jira a kirawo shi nan malama lalle mun gode malad ina fatan zaka ka ba da dama a shigo da mai shaida na gaba wato malam lado don mu ji daga bakinsa a kotu ta baka dama ka gayyato shaida na gaba thank you malad Wai malam lado lado ko za ka yi wa kotu bayanin dangantaka ka tsakanin ka da alhaji tanko eh zan yi alhaji tanko kanina ne uban mu daya uwa kowa na tasa to ma lado amma ya aka yi kabata shekara da shekaru ba amma ba labari Allah bai halar hakika dan wannan na shi ne tashi halaka ne shi yasa na gudu na tsira dan kada ya halaka ne ya aka kasancewa shi ne mai kashe ka eh hakika akwai Amina na malam bala shi ya ga wannan abin ya gaya min kuma ya bani shawarar cewa in gudu in bar garin nan saboda ya ta san mahalaka ne ina balan yake ina nan kusa a baya nan yanzu shike na malam lado mun gode my lord ina fatan kotu za ta yi watsi da wannan gara saboda rashin shaidu akan wanda ake zargi akan wannan hukunci ina da jawabi my lord ah, da zai kotu ta baka da um, ina so a bani izini in kira malam bala domin ya ba da shaida abin da ya sani game da wannan al'amari kotu ta baka izinin ka kirawo shaida ko kai ne malam bala hakika ni ne malam bala ne dangantaka ka da malam Ladu? a aminu ya yi? tun muna yara kuwa tun ta wasan kasa eh. ba shakka ba ka san wannan mutum e eh, kware kuwa kware kuwa ainihin kuwa don kwa ne na san shi sosai kuwa farin sani a za ka iya gaya mana menene tsakaninsa da malam Ladu? a kanin Ladu ne kanin Ladu ne ubansa daya malam bala mun samu shaidar cewa ka san wani abu game da gobarar ta faru a gidan malam lado shekaru sama da ashirin da suka wuce ko za ka iya wa kotu bayani hmm, hakika na san wani abu a wannan lokaci na doso gidan shi malam lado dan uwa da dan uwa kenan wannan Allah da kuka mara maza dole kuka wala yaro kuka na gode my lord ina neman izini don na malam bala ta tambayoyi a kotu ta baka dama na gode mu shari'a malam bala na ko ka san alhaji tanko sosai farin sani na ga wata tun da na faɗa ba na san shi malam bala ko lokacin da aka sa wutan nan ka ga alhaji tanko a wajen eh a ah, ban gashi ba ban shi baya gudu ba malam ina fatan kotu ba za ta yi amfani da jita-jita wajen zartar da hukuncin ba my lord ina da jam barista kotu bata baka dama ba barista mace ci gaba thank you my lord my lord ina so na sanar my kamar yadda abokin aiki na mai dimbin sani ya kawo ya nemi a bashi shaidu don su gabatar da shaidar su amma hakan ya gaza saboda ba a samu kyakkyawan shaidu ba saboda haka ina fatan kotu za ta watsi da wannan karar ta saki wanda nake karewa a malam bala mun gode da ka amsa gayyatar kotu sauka lafiya to na gode godiya ne my lord wanda zai ba da shaida da tabbatar da wannan laifi da malar alhaji tankwayi ya isu ina fata kotu za ta bani izini in kirawo shi a kotu ta baka dama a shigo da barin mota ga kotun menene faru da ka kwa bismillah amma da farko ba suna barin mota ba muhammadu sani nake kuma hakika abokin aikina wanda muke wa alhaji tanko aiki tare da shi shine kokarin halaka ne da karfin bindiga ka ce kuna yi wa alhaji tanko aiki ko za ka iya bayanin irin aikin da kuke yi mishi tarkashi abin babu daɗin ji domin kuwa saboda haka abin da nake so da ku a yau da daddaren nan a je a cinnawa gidan nan wuta kaf da shi da matar tashi duk su ƙone kuma abin da nake so da ku kada ku bari ya tsira a cikinsu kun fahimta kun san ina da kuɗin da in ya ƙone ma zan sake da wani kuma ni kaɗai ke da gado kenan a yanzu ya sala mai girma mai shari'a kaɗan daga cikin wato ayyukan da wannan bakin musamman ya sa muke yi mai don idan da ce zan faɗi gabaki ɗaya sai mu kwana anan ban gama shaidawa ko ta komai da komai ba ko tara gudiya bari mota my lord ina fata ya wa'annan shaidun da muka gabatar a kotu sun isa su nuna irin ayyukan ta'addancin da alhaji tanko yake gabatarwa saboda haka ina roƙon kotu ta yanke mishi hukuncin da shari'a ta tanadar thank you my lord